أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيقنا وكاتبنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da ubangiji madaukakin sarki tsira da amincin Allah ta tabbata da siyayya halitta annabin mu manzan mu jagoran mu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu a kan sunnarsa ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama a yau ranar lahadi ashirin da shida ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana bakwai wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku dubu biyu da da ashirin shida miladiya Allah ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci namu mai albarka na markas tsifara a nan kwanar dawaki cikin kano domin ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan idan ban manta ba muna cikin surat an'am jiya mun tsaya a kan aya ta ashirin da uku yau da izinin allah za mu tashi a kan aya ta ɗari da ashirin da hudu inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa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 فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون نعم وبجدي مدى وكتنسان سيتي وإذا جاءتكم آية كما يعيد آية بيّننو سكذوه قالوا كيف تشيء lan nu'mina ba za mu imani ba hatta nu'ta mithla ma ya rasulullah sai an ba mu irin abin da aka baiwa annabawan Allah Allahu a'lamu haythu yaj'alu misala Allah shi ne mafi sani inda yake ajiye manzancinsa sai yusibul allazina ajra da sannu zai afkawa waɗanda suka buje ko mabarnata صغار عند الله وعذاب شديد عذاب أسأنتي daga wajen Allah da kuma azaba mai tsanani bima kanu yamkurun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa na makirci yayin da ayar da ta gabata muka karanta cewa wa da Allah fi kulli qaryatin asabira mujrimin haka muka sanya a kowane gari kowace maraya masu laifin garin su ne manyan garin maɓarnatan garin su ne manyan garin to anan Allah yana ƙara tabbatar mana da waɗannan manya ɗin mujirmai wanda suke kan fata suke kiran mutane a kan fata suna mayar da gaskiya idan ta zo miki ta gani saboda hasara da zalunci da yake tare da su sai Allah ce wa idza ja'atkum aya yayin da ayoyi suka zo miki bayyanannu wato hujjoji tabbatattu yankakku wanda suke nuna gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ayoyin alqur'ani qur'ani mu'jiza ce babba inda Allah cikin sarki da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi an nemi su zo da shi su fitum ba su zo ba aka ce su zo da sura goma a ciki ba su zo ba aka zo su zo da sura ɗaya ƙanƙanuwa ba iya zuwa da shi ba kuma sun tabbatar zo sallahu alaihi wa alihi wa sallam bai rayu ba a wani waje ya haɗu da wasu wanda za su iya koya min alƙur'ani kuma in ma mutane ne suka koya shi to a matsayin matsayinsu wanda su larabawa da suka kai ƙwaƙƙoluwa wajen larabci shi ya fi cancanta a ce su ya fi cancanta a ce sun zo da su amma suka ki zuwa kuma ƙur'anin ya zo da maganganun da ilimin da kwata-kwata a ariyar makka gabaki daya ba wanda ya isa zo da shi wannan ilimi na bayanin halittar samai da kasai da halittar dan adam da kistoshin annabawa da suka shuɗe wanda wannan irin waɗannan labaran ba a samun sai a wajen ahalul kitabi kuma shi ya zo da abin da ma halin kitabi ba su zo da shi suna da gutsire gutsire na labaran annabawa shi kuma ya zo da su da a ranaru to kaga wannan aya ce da ya kamata a ce sun yi imani da ita sun gaskata amma sai suka ce lan nu'mina ba za mu imani da kai ba hatta tukta mithla ma utiya rasulullah har sai an ba ka kwatankwacin abin da ake ba annabawan Allah wato ba za mu yarda da ka ba da ka ba har sai ka zo da abin da aka baiwa annabawan da suka gabace ta wani ijiyoyi ka zo da sanda irin ta annabi Musa ka sa hannunka a cikin ajiyu ka fito da shi ya zama mai tsalli ka zo da naka irin ta annabi Salim ka zo da kaza ka zo da kaza ko ka zo da mala'iku kar iri iri suna shaida kai annabi ne wala imani da kai ba har sai ka zo da wani yasa dai Allah ya ce wa qala alladina la yarjuna liqa'a laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw usuwan kabira Allah ce waɗanda ba su yi imani ba ko ba sa fatan haɗuwa da mu suke cewa ina ma a ce an saukan ma da mala'iku ko kuma mun ga ubangijinmu suka zo da irin wannan saurin kai da saurin kai mai girma su ma haka suka ce ina ma saboda girman kansu da ujubu da suke takama da su da bijirewa gaskiya da suke takama da su, shi ne suka ce ina ma an zo musu da wani. to sai Allah madaukakin sarki yayi musu raddi raddi akan wannan barnar tasu ya ba su labari cewa ku ai ba ku cancanta ma ba da alkhairi kuma a cikin ku ba wanda ya kamata ya zama bawan Allah na gari Kallon ma ya zama annabi ko mursali sai sai Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sanin inda yake ajiye manzancinsa ya fi kowa sanin inda risalarsa da annabcinsa ta fita cancanta kuma ta fi ingantuwa a cikin bayinsa to da yawa Allah madaukakin sarki yana buga mutanen bakka misali misalin na ciye zaɓi manzo sallallahu alaihi wasallam zaɓarsa kuma da ya yi ya zaɓe su ne saboda shi ya fi sanin ina manzancinsa ya kamata ya sauka Allah marukacin sarki shi ne mahalli shi ne mai yin sako shi ne mai aikowa to kai yanzu da kake aike kai ka san wa ya dace ka aika ko waɗanda za ka aika aikawa ɗin za ka zaɓan ma wanda za ka aiko musu ko shakka babu wanda zai yi aiki shi ya fi sanin wanda ya cancanta ya ɗauki aikin kuma ya biya. ko kai yanzu a nan gona a cikin ƴaƴanka da yaran kasuwarka da yaran gidanka da komai akwai aiki kala kala da kake falashi in na kuɗi ne ka san wanda za ka kirawo in na kaya ne ka san wanda za ka kirawo in na aiki ne ka san wanda za ka kirawo in magana ce ta sirri ka san wanda za ka kira ai kuwa Allah kuwa shi ya fi cancanta ya fi sanin ina zai ajiye manzancinsa to su kuma so suke sai abin da suka fi wanda za a yi kuma sai mutanen makka sun ba da sunansa shi yasa a wani waje suka ce wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn aqul suka ce ina ma wannan alqur'ani a manyan mutane guda biyu na garurukan nan guda biyu na marayun nan guda biyu makka da da'if ina ma aka ɗamu ɗaya daga cikin manya a cikin su a cikin makka domin suna rena manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda jalincin su da hasada su saboda inadi da girman kansu suna mai izgili cewa maraya ne suna mai izgili cewa ba wanda ya tsaya musu tare da cewa sun san amincinsa kuma sun san girman nasabarsa kuma sun san karfinsa amma suka ce ina ma a makka an ba abu jahal ko kuma a can ba'ifa an ba yusufu ina ma a can an ba sahabiyu a can ya zama cewa to rike ta Allah muka fi sarki yana ba mu labari cewa ko da wani lokaci in suka tashi suna manzo sallallahu alaihi wasallam din wa idza ra'awka nuna ka illa hudwa in suka ganka ba abin da suke yi sai izgin a hadal ladhi ba Allahu rasula yanzu wannan ne Allah ya aiko mana manzo a rasa wanda za a aiko sai wannan wannan izgin ne wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhiduna illa hudwan a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri arrahman hum kafirun kafirai in suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai su rinka izgili suka ce ga ne an aibanta gumakanku alhali su ba a aibata su ba na yadda suka kasurcewa ubangiji domin in kamar yadda muka faɗa a baya ai sun san Allah shine a su Allah shine babban Allah amma lafiya da uzza da kubal su ne ƙananan alloli to suka cewa babba su ba su zama abin izgiri ba sai wanda ya kafin cewa ƙanana shine abin izgiri to wannan wata irin wauta ce ka fice wani to shine abin da Allah yake nuna wato yana mukarana in ma aka bi mu guba ta mu yadda da abin da kuka yi iktirahi kuka yadda mu yadda a imanin da kuka ai kun yadda akwai babban Allah domin ita ce wanda za ta altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah man nazzala min as-sama'i ma'an la yaquluna Allah wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din duk lokacin da suka ga ta faɗi Tarihi su ba mafita to suna kiran Allah domin a su shine babban Allah lati da uzza su ne kanana to bayan Allah ne na gari aka kirkire su to kuma bai kamata mu tafi wajen babba direct ba sai mun yi samun kafa to ga wani ya aibata anana kuna ɗaukar shi abin izgili abin da bai yi na daidai ba abin da ba a kyauta ba ko kuma kun kafir cewa babban su kuma ya kamata a yi a ga wannan duk na ce da ubangiji madaukakin sarki yake mu tare da cewa ba kamar yadda na faɗa sun yadda da falalan manzo sallallahu alaihi wasallam da daukakarsa da nasabarsa da tsarkin gidansa gidansu da yadda ya tashi sallallahu alaihi wasallam kai kafin wahayi ma suna kiransa da al'amin al-mutarki shugaban su a wannan lokacin shugaban gabaki ɗaya shi ne shugaban su abu siya lokacin da ya je wajen hiraka malikin rum daga cikin tambayoyin da ya wa hiraka yawa a ba su fiya cewa kai fa nasabu kun fiku ya nasaba su a cikin su kana kuwa shi na zu nasabi abu sufiyan ya ce hakika a cikin mu nasaba ta babba ce wato yana daga cikin manya-manyan nasabar shawa. duk wani abu da za a raba a makka sai an raba a gidansu shi yasa a makka da aka raba wanda za su wa Allah ɗakin Allah hidima sadda aka ba gidansu saboda girman su aka ba su fitaya aka ba su rufada aka ce ku shayar ku ciyar zanzan tana karkashin ku wannan kenan sun yarda da daukar su tunda ba abin da suke girmamawa a duniya irin ɗakin ka'aba ba wanda suke jin girman irin bakin da suka zo ɗakin ka'aba shi yasa in ka zama wanda ya kashe mahaifinka kana neman ka ido a ruwa a jallo ka ɗaukansa in ya yi wuf ya shigo ɗakin ka'aba kana kallonsa ba za ka iya taɓa shi saboda girmama ba shi suna girmama ɗakin ka'aba amma suka ba dangin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan aiki mafi ɗaukaka a ayyukan da ake yi wa sakin ka'a sannan ya tambaye shin kun taɓa tuhumarsa da ƙarya kafin a aiko shi ya ce la yake ba mu tuhumarsa da ƙarya bal ma amin muke tambayarsa muke faɗa mushi amintacce baya ƙarya baya haɗinci baya yaudara haka muka san shi malikin rum tsarkin sifar da aka faɗa mushi ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaskata abin da manzon Allah ya zo da shi bai faɗi wa'azi ba bai ji qur'ani ba bai ji hadisi ba bai haɗu da manzon Allah ba kai bal bai ma haɗu da musulmi ba da shugaban kafirai ya haɗu ya tattauna wannan tattaunawa ta bayu da shiga musulunci ba saboda yake cewa ya faɗo abubuwan da aka ambata yake da mun annabawa za ka gan su din nasabar su maɗaukakiya ce kuma ya tabbatar wa abu sufyan wanda bai wa mutane karyawa ba bai wa mutane karya ba ba zai wa Allah ba in ya har ya kiyaye muku karya to ya ta yaya zai wa Allah ai ba zai yi ba wanda ya ga wa mutane karya aibi ne nauyi ne sako ne bai dace ba to ta yaya zai kirkiran mu Allah karya wannan mustahil ba zai yi ba to da wannan ne tabbatar da cewa annabin Allah sannan kuma ya daga cikin tabbiyoyi da mishi ya tambaya cewa wai sarki da a cikin iyayensa akwai wanda ya zama sarkin Makka ya ce a'a ya ce na tambaye ka wannan da sai in ce sarautar gidansa yake so ya dawo da ita to amma babansa kakansa kakan kakansa a mulkin da abubuwan da ya a Makka ba wanda ya zama sarki barantana a ce yana fafutukar dawo da sarautar gidansa ya tambaye shi mabiyansa manyan gari suka bi shi ko talakawa ya ce galibin wanda suke bin sa talakawa ne ya ce haka nan masu bin manzanni a tarihi duk mabiya manzanni za ka ga 90% talakawa ne kaɗan ake samu wa'yancan da muka faɗa na jiya a kafira mudirimi ha da kaɗan ake samu manya su bi saƙon addinin musulunci. Ka ga wanda yake nuna manzala sallallahu alaihi wa sallam nasabar sa mai kyau ce manzala ya faɗa a hadisin da imamu ahmad ya fitar yace inna allaha astafa min waladi ibrahim isma'il a cikin ƴaƴan annabi ibrahim Allah ta yi zaɓi annabi isma'il wasafa min bani isma'il bani kinana yace a cikin ƴaƴan annabi isma'il sai kuma ya zaɓi bani kinana yace tsafa min bani kinana ya yace a cikin bani kinana kuma sai zaɓi wa tsafa min quraishin bani hashin a cikin quraishawa sai zaɓi banu wa tsafa min bani ya yace sai ya zaɓe ni daga cikin bani ya yace ana khiyaru min khiyari min khiyari ni zaɓaɓɓan, zaɓaɓɓan, zababbu ne da aka daka aka hankali aka rairaye sannan aka fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin nasara wannan yake nuna kenan ai nasabarsa mai girma ce don haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi a matsayin manzo bal ma ba manzo kawai ba shugaban manzanni ba ma manzannin gabaki ɗaya ba shugaban dukkan halittar duniya sai Allah ce sai sibul ladina ajramu safarun inda Allah wa azabun shadid lalle da sanu wa'ancan mujirmai din wa'ancan masu saban wa'ancan masu shirka masu bid'a wa'ancan masu kirkiran ma Allah ƙarya wanda suke cewa Allah yana da ɗa yana da mata waɗancan da suke izgili da sannu ubangiji zai afka musu azaba ta askanci a duniya da kuma azaba mai tsanani a lahira ko shakka babu wannan tsoratarwa ne mai girma ga wanda ba sa bin manzanni kuma ba su yi risina ba abinda manzanni ya zo da shi ba ranar tashin alkiyama za su samu ƙasƙanci na dawwamanne har abada za su samu ƙasƙanci a duniya na har abada Ya sa Allah ce innal ladina na an ibadati na jahannama dakhilin ai na zalili na hakiri yace duk wanda suka yi girman kai wajen barin bautata to da sanu za su ga wutar jahannama suna makaskanta suna wulakantattu marasa daraja me yasa Allah ya mai da mu haka yace bi ma samu yanku dangane da makircin can da suke kamar yadda muka fassara makirci a cikin alkur'ani makirci galiban yana zuwa a matsayin hila wata dabara wani wayo wani abu a ɓoye a cikin ƙasa da za ka yi rinkawa mutum ana so ka ga bayansa bai gane ba wannan ne makirci duk lokacin da take kulle-kullenka ta ƙasa <coughs> kana so ka ga bayan mutum amma ta ƙasa in kana haɗe da shi faran faran salamu alaikum alhamdulillah ya gida kwan kana nuna ban ma kai masoyin sa ne amma da ya juya baya duk inda za ka ga ƙasƙancinsa ka bayyana laifinsa ka bayyana bai daidai ba ka kai wa abokan gabansa gulmarsa wannan shine ma to duk masu irin wannan sai sun ɗanɗani ƙasƙanci a duniya da ƙasƙanci a lahira shine bi ma kanu yan haka ka daina ma in kana so ba za ka kaskanta ba a duniya da lahira to ka daina wa mutane zawon ƙasa ka daina wa mutane fuska biyu kawai ka zama saka ina yi da kai ina yi da kai ba na yi da kai ba na yi da kai sai sallama kala wannan shine mutum sannan ma kirki kamar yadda muka ce bal makarun laili wan nahari ma kirki qur'ani ko da yawa yana zuwa da shi a cikin alqur'ani kira zuwa ga shirka kira zuwa ga bid'a shi ma ma kirki to me yasa Allah ya ambaci kira zuwa ga bid'a zuwa ga shirka ma kirki to da ai shi ma koyewa ake yi da fal qawl murura da muka faɗa a baya kyakkyawan magana da ake faɗa ana jan mutane su zo kan shirka su zo kan bid'a wannan shi ma ya bani sai zama shi ma ma kirki da ai ba a fito fili aka faɗa musu ba bautar wani kuke ba ba Allah ba a fito ba aka faɗa musu wannan fa ba manzan Allah ya koyar da wannan aiki ba sa aka yi sai aka bi shi da ayoyi da tawili da kawo dalili da kwatance da zaƙin baki duk sai aka yi to ubangiji maɗaukakin sarki zai tona wannan asirin ranar tashin alkiyama shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ingantacce yake cewa yusabu li kulli gadirin duwa'un in jassihi yawm al-qiyamah yace a ranar tashin alkiyama duk wani mai makirki mayaudari to sai an kafa masu cutar wato ranar tashin alkiyama duk wanda kaga ya zo da tuta an rubuta algadaru makiri ne fuska ji gare shi zulwa da haini ne yake yawo da ita a lahira ana cewa wannan haza gadar rasu kulamin bin kulamin wannan tutar wani ke dan wani to dan me Allah ya ai da mun Allah yana ta faɗa ma aljaza'u min jinsil amal abin da kai irin hanyar da kai kai sako to irin ta ake bayyanawa a lahira tun da ka ɓuya kana makirki kana ha'inci a ɓuya ba wanda ya tsari to yau ya kamata a bayyanar da kai kishiyar abin da kai ai da baka so a sani ne kuke yi kuke yi ta karkashin ƙasa to shi yasa a lahira sai Allah ya kafa ma tuta kowa ya gane ka ai kullakullan da aka yi aka kore ka daga wajen aiki shine gashi nan da ita a rubutu karanta mana ka gani kullakullan da aka yi kwastoma suka ƙi zuwa rumfarka kasuwa shi ne kullakullan da aka yi aka sake ki ga wanda suka yi kullakullan da aka yi aka raba ta da wane ga shi da kullakullan duk wannan sai a rubuta sai ka taho da tuta duk a zane duk wanda kai wa gadar sun kai man kullakulle to ga nan da lokacin da sunan shi da komai kowa kuma yana gani a wannan yasa in kana so a rayuwa ka zama ɗafur cikakken ɗa mai ƴanci ba ka karin baya ba ka munafunci kana yin abu sak wannan shi ne sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما كأنما يصعد يجعل في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون نعم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ubangiji madaukakin sarki ya ce fa man yuridillahu an ya yahdiya sannan wanda Allah ya nufin ya shiryar da shi shi kuma ya yashrah sadrahu lil islam Allah yana buɗe kirjinsa ya yalwata kirjinsa da musulunci wa man yurid an yudillahu amma kuma wanda ya nufin batar da shi yaj'al sadrahu dayyikan ya san yana sanya kirjinsa yayi kunci harajan ya kuntata ya kuntace ka annama ya sa'adu fi sama kamar wanda aka ce ya hau sama kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun Allah yake kamar haka ne ubangiji madaukakin sarki yake sa datti a zuciyar waɗanda ba su yi imani ba kaga anan ubangiji madaukakin sarki yake ba mu labari dangane da bayinsa da alamar rabauta da shiriya da kuma alamar shakawa da dalala ta bayansa a nan Allah yana faɗa mana menene alamomin taɗewa gabawa? bawa menene kuma alamomin rabauta ga bawa wata alama ce idan ka gani za ka ga cewa mutum yana cikin dace ya ce wa man yuridillahu an hadiyahu. yashrah sadrahu lil islam ay min shirah sadrihi lil islam duk wanda kirjinsa ya bude ya fadada da musulunci zuciyarsa ta haskaka da imani rayuwarsa ta zama cewa tana tafiya akan yaƙini ya nutsu da kansa da san alkhairi kuma ya soyantar da ayyukansa da jin daɗinsa da duk abin da yake nufi akan Allah da manzansa da shari'ar Allah to wannan Allah maɗaukacin sarki ya mushi taufiki duk wanda ya ji zuciyarsa ta buɗe, ba abin da yake so a duniya sai sallah sai azumi sai bin Allah sai nafila sai kyauta sai sadaka duk wanda zuciyar shi ta sakankance da ya ji umarnin Allah Allah Allah yake yabi ko falala aka faɗa ba wajibi ba sai ya aikata ta a rayuwarsa ko menene ya ji abin da Allah da musulunci yake so zai ƙoƙarin aikatawa to wannan alama Allah ya so shi da alhairi kuma ya so shi da shirya shi yasa yake amsar umarnin Allah kai tsaye ba tare da ta ba ba yake amsar saƙon addini farar ɗaya ba tare da jinkiri ba saboda menene Allah maɗaukakin sarki ya yalwata kirjinsa da me da musulunci amma wanda alamar Allah ya fatar da mutum shine wanda kowane lokaci zai fi zuciyarsa harajan zayyikan harajan imma zayyikan da tashdidil ya da kuma yi musu kasara kuma yana zuwa domin yana iya zuwa dai'in da yi mata sukuni wanda duk lura ce guda biyu kuma duk ma'anar su da ne kunci haka harajan ko harijan kamar yadda wata kira a tabi kunci haraji ma kunci ne to an ce dayyikan harajan wasu malamai sun suka ce abinda Allah yake nufi a nan zai sanya zuciyarsa ta zama sokewa. Dangikan dayyikan kuntatacciya harajan matsatsiyar da ba abin da yake buɗa ta sai sako sa yasa kira'ar harajan ya zama asim asim mai sako ya zama to haka ba abin da yake jin daɗi sai sakon Allah in dai ga ya sakata ya wala ya ƙararrabe to sakon Allah ake amma ba abin kirki ba ba alkhairi ba in ka ga yana kyalkyala dariya yana ihu to sharti aka yi wa wani ko musiba ce ta samu to haka yake sanya zuciya kuma da yawa mutane haka suke samu kansu ba su sani ba san alkhairi ma gare ka ga mutane shi ma alama ce ta akwai imani amma wanda zaka zauna ka ji duk inda ya ji an ce ai wane yayi sabon gida ya ji wani ƙurƙun a zuciyarsa ai wane ko mutum yana baka labari ya ce kai ajiyo ta miliyan biyar aka bani ka ji wani wani abu ya faso ma tun daga tsakiyar ka har ƙasa ka ji an ce ai wane ne yake wannan ka ji wani alama ce ta zai yi jinka a kuntace shi amma lokacin da aka ce ma kai ai wane ya buga asara Allah kai haka ake ba ba sa zakka ne a yi. tana iya lokacin da aka ce kaza ya in kake wannan musiba ce ne zaman kanta a rayuwarka ya kamata duk inda ka ji alkhairi gare ka ko ga wani kowaye ka ji daɗi kuma ka yi mishi addu'a Allah ya rika mishi wannan shi ne kana son alkhairi shi yasa Allah sai ce kan harajan ya zama cewa cikin wannan kuncin ba abin da yake amfanuwa da shi ba abin da zai shiga ba abin da zai fita shi ya sa, sai na umar da ya karanta wannan aya sai ya samu wani balaraban ƙauye yan ƙauye fitif ɗan ƙabilar mujlis sai sai mai haraja da ake nufi ka san tsantsan larabci da tsantsan luha tana wajen yan ƙauye ko yanzu a nan kan cikin birni in ka shiga cikin ƙauyuka to in ana hausa sun fi hausa saboda wani rika a birni yana shiga turanci ya shiga yanzu sai a shekara ana cewa fakin a ce kai faɗa mun ne fakin a hausa ba jilla za ka kawo ba to irin waɗannan sai shiga sun to ƙauya sai ka gaba su da wani sai sai na umar ya tambaye wannan ɗan ƙauye ya ce me ake nufi haraja yace ita haraja wata irin bishiya ne a tsakanin bishiyoyi wanda mai dabba zai iya zuwa gare ta saboda bishiyoyi sun kare ta sannan duk wani mai neman itace zai iya zuwa gare ta sannan duk wani ma wahashi wani abu wanda yake namun daji masu abu ba su iya zuwa gare ta sai umar ya ce na gane sai na umar radiyallahu anhu ya ce na gane kazalika qalbul munafiq la yasuru ilayhi shay'un min al-khair to haka zuciyar munafiki take babu wani abu na alkhairi da zai zo wajen shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta wannan zuciyar kamar irin wannan sai Allah madaukakin sarki ya ƙara mana misalin wannan misalin nan dayyakan harajan ƙirjin da ya kungice sai misali da abin da ba zai yiwu ba tare da abin da ba zai taɓa yiwuwa ba don ka fi ganewa yadda ta zama bayyakan harajan alkhairi da imani da abin kirki ba zai taɓa shiga ya ratsa ta zuciya saboda lalacewarta da kullewarta da matsewarta to kamar wanda aka ce zo ka hau sama ka annama ya sa'adu fi sama yanzu kawai aka ce kawai aka rike ta aka da bindigogi da wukake aka ce so nake kawai mu ga kai haka kamar tsuntsu fa fa fa fa fa fa kai sama kai nike zai yi bayan da za ka yi kai haka irin na tsuntsu ka ke kana nan je sai dai duk abin da za a ma a ma to sai Allah ya buga misali da wannan ya ƙara fito da abun fili ce ka annama ya sa'adu fi sama' kamar wanda yake kokarin hawa sama ba zai taɓa zuwa sama ba har abada to shi ma wannan imani duk yadda ka so ya ja duk yadda ka so ya zama daidai duk yadda ka so ya zama musulman kirki ba zai zama ba saboda zuciyar ta kullu Allah ya kiya shi Allah ya ce kadhalika yaj'alu Allahu rizqa ala allazina la kamar haka Allah yake sa a rizqa ku ajiye mun kalma a rizqa sai ce alal ladina la yu'minun akan zuciya wanda ba su imani ba arrij abu na farko da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara ta a shaytan haka ne Allah yake sa shaytan a zuciyar wanda ba su imani ba wanda bai imani ba bai bi Allah ba to sai ya bi shaytan shi yasa Hausa suke cewa wanda bai yi tarar masallaci ba zai kasa shi ba duk wanda ya ƙi umarnin Allah to sai kaga yana yin wasu abubuwa na shaidan masu wahala ko zai ganin wahala ta saboda shaidan ne ya umarce shi an ce in sadaka ba da dubu daya ba da dubu biyu ka yi sadaka amma ya ce yi amma aka zo teburin shan giya sai sai wa mutum bakwai sakan daya a shan yi kaga ya yi sadaka shaidan kenan ko kai sha giya kai sha giya kai kai da giya tuka ma kudin haya wallahi zai tuka ma amma in ana tata wani kudin da suka kare zai aka yi zaru ya bayar ya sai tuka a ci gaba wato duk wani abu duk abin da Allah ya umarta a yi bawa da yi ba to akwai umarnin shaitan nashi da sai bawa ya yi to shi yasa Allah ce wa kazalika yaj'alu Allahu rizqa 'ala alladina la yu'minu ko kuma arrijisa azanta datti zuciyar ta narke ba ta amsan alhaini shi sa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa zuciyar mumini lokacin da aka halitta ta fara ce al kamar auduga an gane fara ce kal inji manzo Allah kamar auduga haka aka halitta kullu mauludun yuladu ala al-fitra to sai dai me yake sawa sai zunubi sai bakiya sai zunubi sai ɗan baki ya yi da sai ya zini sai baki ya sai baka ya bakanta ta sai ta zama baki wulik kamar gawayi to sai ta zama kamar kofin da aka kifa idan ka ɗauki kofi ka kifa bakinsa haka kai ta zuba ruwa zai shiga ba zai taɓa shiga ba to sai manzo Allah yi yace duk ayat da aka jawo mata duk hadisin da aka jawo duk hikimar da aka faru duk yadda kai da ita ba za ka karɓa ba saboda tarihi ce kuma an kife ta to da mutum ya zama wannan to ya amshi tikitin fata ke ya amshi tikitin shiga wuta sai wannan sai rika sallama shi yasa ake jin tsoron sakankancewa da yarda da zunubi ake jin tsoron sakankancewa da bin soye-soyen zuciya domin kar daga ƙarshe zuciya ta kai kana in ta kai wannan ko ta gama na ta duk abin da mutum zai yi to ya yi ƙoƙari ya ga ya kamata ya ya zama mu'tadilan tsakatsaki yana karrama ubangiji madaukakin to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa haza wannan abin da muka faɗa ɗin nan sirat rabbika mustaqima shine hanyar ubangijin ta madaidaiciya madaidaiciya wadda take kaiwa ga Allah wadda take kaiwa ga gidan karanci wadda take bayanin hukuncen Allah wadda take fassara rarrabe ayoyin da yasa yake kan fassalan aya hakika mun yi gwari-gwari mun yi dilla dilla mun yi dalla dalla da hukunce hukunce da ayoyi amma gawa da kaunin ya tsakaru ga mutanen da suke ta'afuwa ga mutanen da suke amfanuwa ga mutanen da suke da tunani wanda suke amfani da tunani Allah madaukakin sani ya dafa hanya hanyar da ya dasa ita ce addininsa da shari'arsa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya musu wahayi na alqur'ani to ita ce hanya dodar wanda za ta kai ka ga aljanna kuma ta kai ka ga Allah ita ce hanyar da Allah ya ce ya yi har gwar da ita ya yi bayani shi yasa manzala sallallahu alaihi wa sallam yace duk abin da zai zai kai ku aljanna na faɗa muku kuma duk abin da zai kai ku na faɗa muku amma waye zai fahimci wannan liƙaunin ya alamu ga mutanen da suka san gaske suka yi amfani da ita suka yi ilimi suka yi amfani da ilimi to su Allah madaukakin sarki ya tafi da ruwa wannan babban rabo din da Allah madaukakin sarki ya yi sai Allah madaukakin sarki ya ce lahum لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون نعم ubangiji madaukakin sarki yace lahum daru salam inda rabbi wayannan wanda Allah madaukakin sarki ya fada da kirjinsu da musulunci wayanda suka hau hanya madaidaiciya to suna da gidan aminci lahu daru salami wa hiya aljanna ita ce aljanna inda rabbihim a wajen ubangiji ranar tashin alkiyama Allah mun ga sarki ya siffanta aljanna anan da daru gidan aminci saboda hanyar da suka biyo kubutacciya ta hanya wadda take madaidaiciya na bin abinda annabawa da mursalai suka zo da shi to yadda wannan hanya ta kubuta da dukkan wata karkata da na to ita ce tsotsar wannan hanya za ta je gidan aminci da salama wa babu wata hanya sai wannan hanya kuma an ambace ta daru salam saboda ita in ka shiga li salamati hamin kulli aibin aljanna ta kubuta da dukkan wani aibi wa afati ka babu wani abun cuta babu wani abu marar daɗi babu wani bakin ciki babu wata na ƙasa babu wani abun bacin rai to wannan zai lazumta cewa na ni'imarta a ce gayatul kamar ƙarshen ni'ima ce aka kai duk inda kake tunanin ni'ima a duniya to duk ni'imar duniya da ka sani ga baki ɗayanta to inda ta ƙare nan ta aljanna ta fara duk wata rigima da za ka fara ka ƙure ta to bayan ka ƙure ta nan ta aljanna ta fara saboda babu misali komai da komai duk abin da aka faɗa mana na aljanna ana faɗa mana ya ce don ma'ananmu don mu iya hararo ma'anan akwai ruwa akwai zuma akwai madara akwai giya amma duk wannan suna ne amma ita duk ba ɗaya ce za Allah mura kudin sarki sai ha alharu min ma'adin ghayra ali kaga takkata karuwan kai wa anharu min labanin safa. kakkata da da, kakkata da cewa wani menene ya yataghayyar ta'am ba yanda za a yi dan ka aje shi ya canza wa anharun min asalin musaffa da kuma zuma tatacciya da kuma wani min hamri lazzatin lisharibina na giya wadda duk giyar duniya tana da ɗaci amma ba irin wannan ba cewa la fi halagun wala ta afina babu ya tashiyar zance babu in ka giya duk wani abu da ka da giya take haifarwa babu to kaga kenan karshen aljanna kenan kuma ina ganin sai mu tsaya a nan gudu saboda mu zo kan gaba insha Allah kamar yadda muka faɗa za mu ci gaba da yi duk juma'a kuma daga nan za mu tashi wato insha Allah muka gama hutun sallah idan muka zo to za mu ci gaba da lahun garu salamin da wasu هو هو ويوم يحشرهم جميعا jami'a da yau za mu rufe kuma ya kamata mu yi dan bayanai shi yasa muka tsaya kuma idan muka shiga cikin ayoyin da za su hoto ba za mu samu gaba to gara mu tsaya akan gaba yanda da mun zo sai mu tashi akan gaba kamar dai yau muka fara da shi dan uwa kamar yau aka fara Ramadan kitta da bismillah yau muna ashirin da shida kuma mun yi tafsirin kwana ashirin da hudu inda mun yi fashin kwana biyu to abinda duk muka faɗa a ciki na daidai Allah ka ba mu lada kuma ka ba mu ikon aikatawa duk abinda muka yi kuskure Allah ka yace mu kuma duk wanda suka yi hidima musamman wanda suka yi hidima wajen tafsiri da alaramma wajen kwana ashirin da nawa yake barin aikinsa ya zo ya zauna da masu ɗauka hoto da 'yan agaji da mahalarta da Allah ya saka musu da alkhairi da shi tazza mai masallacin da ya ɗauki ɗawainiyar masallacin da wuta da ruwa da komai da komai da komai ba wanda yake ba da tisinsa na gudanar da masallaci sai shi ɗaya to Allah ya saka musu da albarka Allah kuma ya sa ya sa dukiyarsa albarka ya sa wa zuriyarsa albarka kuma ya ba da ji mahaifinsa da ya rasu kuma hajiya da take raye Allah ya baka lafiya ya ƙara mata lafiya mu ma baki ɗayan mu da muke wannan hidima na karatu da wanda kuke hidima na zuwa ku saurara Allah baki ɗaya ya sa sanadiyar tsiran mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa duk abin da ya tanada da masu sauraron mu a rediyo ko a talabijin ko a facebook ko a whatsapp gabaki ɗayan mu Allah ya sa duk abin da ya tanada na falala da alkhairi da rahama da jin kai Allah ya haɗa mu da su baki ɗaya na wannan wata kuma Allah ya da mana ya maimaita mana Ramadan ba ɗaya ba ba biyu ba uku tare da lafiya da imani da kuma kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki ya iya mana da iyawarsa Allah ya ba mu lafiya a ƙasarmu jama'a yana daga cikin abubuwan da muke so in faɗakar da mu mu gane muna da matsaloli masu yawan gaske a ƙasar matsalolin ƙasar mu matsaloli ne da bai kamata ba duk wani mutum da ya hankali mai ilimi wanda zai ba da gudunmuwa ya ƙasa a guya muna cikin matsaloli na rashin tsaro wanda ya kai matuƙarsa ko ina musamman a arewacin najeriya musamman musulmi a duniya gabaki daya ko jawabin da shugaban majalisar ɗinkin duniya ya yi jiya abin da yake kira duniya ta taso musulmi discrimination ta taso wariya ga musulmi gabaki daya ta ko'ina duniya ta taso musulmi don haka muna cikin ƙalubale mai girma ba na wasa ba muna cikin ƙalubale mai girma duk duniya duk wani musulmi da shugaba da mafi da talaka ya san cewa halin da musulmi suke ciki hali ne na so ake bushara yahudawa haɗi da kiristoci suke so ka cika kuma sun ce wannan lokacin shine lokacin cikarta a manzanetu kowa ya san aƙidar yahudawa da evangelical kiristoci evangelist kiristoci da suka mara muku baya su trump da wasu ɓangaren kiristoci wanda suka haɗu wanda duk sahayoniya zionism a kan shi suke abinda aƙidar take nunawa shine akwai yaƙi da aka ce za a yi shi a wannan gabas ta tsakiya a wannan yanki wanda ya su yahuda da kiristoci suna da tushe a addininsu na wannan yakin suke ce yaƙi ne tsakanin alhairi da sharri kuma su a matsayinsu su ne alhairi musulmin duniya su ne sharri wato lokaci ne da za a gama da musulmi gabaki ɗaya ya zama to ba su da tasiri ƙasashensu da arzikinsu da komai ba su suke biya ba duk rijiyoyin mai da resources da kuɗaɗe da duk arzikin da yake ƙasashen musulmi gabaki ɗaya to so ake zama to yahuda da yankin kiristocin su jayanin kiristiyan ba duka kiristoci ba akwai kiristoci da yawa da suke yaƙar su za ku ji a media evangelist su kaɗai suka yi imani da wannan ziyanin ne amma hatta fada fafa roma roma roma yaƙar wannan abin take terrorist ne na ziyanazi hatta yahudawa ɗin ma wanda ba waɗannan ba su na kan yawo su kan yaƙarsa suke so suna gani 'yan ta'adda ne 'yan son duniya ne An neman kuɗi ne da duniya da ƙarfi to su suna kiran kansu su alhaini a duk duniya abin da suke gani cewa kasashen musulmi su ne matsalar su su ya kamata a yi kontrol su a rushe manyan daudolin su shi yasa tun kwanakin baya ake gaya mana kamar wasa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan yahudawa wanda yanzu yana zaune a rasha ya faɗa ya ce an yi nufin ƙasa bakwai za a wargaza ta wallahi musulmi muna ji muka aka yi rinka dariya ba zai yi ba ce za a wargaza iraki za a wargaza suriya za a wargaza lebanon za a wargaza libya za a wargaza sudan za a wargaza afghanistan ce za a wargaza iraki yace yaman ta ce wannan kasa bakwai sai an wargaza su sannan a shiga mishin na gaba wannan kirkiri ne ya fito yana ta faɗa shekaru kusan ashirin baya a lokacin ma muna sudan malaman sudan aka yi talaftoji a kan maganarsa masu kishin musulunci suna ganin maganarsa ba gaskiya ce a sa gaba yanzu ta faru gaba shi da wannan kasashen an gama da kuma taktis guda ɗaya ake yi kuna da nukiliya kuna da kaza ba mu da shi a zo a duba in aka duba aka ga cewa eh ba ku da shi din to kuma sai a afka muku dama ana jin tsoro ko kun yi wani tanadi da haka waɗanda za su zo ƙwararrun san masana makamashi ne za su ga ko'ina na makamashinku su rubuta su yi komai su komai sai su je su dantsawa zainin dimfin nan kuma sai su shigo ku sai su yi bombin din duk inda ake damu duk sun ɗauki hoto haka aka yi wa iraki sadama ka aka yi ma aka je aka lallabe shi aka ce ya haƙuri kawai a zo a duba ai ya san babu in babu babu ne kasashen laraba suka haɗu gaba ki ɗaya ba zai yadda ba aka ce a'a ai za ka jawo yaƙi za a yi sassa kan shi ka yadda aka lallaɓe ka yadda aka shigo aka gane duk mawaƙai ɗinsa da komai da komai kuma aka cin mushi haka aka yi wa libya aka sa libya gaba aka yi menene ya ɗauki ma gabaki ɗaya nukiliya bom ɗin nashi libya gabaki ɗaya ɗauka ya kai shi rasha ya ɗauki man aka jirsa ko shi aka gama da shi da aka kashe shi to yanzu ma an tabo iran a gaba bayan iran pakistan bayan pakistan turkiya bayan turkiya misir bayan misir qatar waɗannan su ne a tsa'in na ka dole mu ci gaba da addu'a duk da yake alhamdulillah kasashen laraba da manya yanzu sun fara farga da ko jiya ko yau lahadi da aka sata da aka kaiwa saudiya hare-hare da jirgin mara tutu ran ta fito ta ce ba ita ta tura wannan jiragen ba kuma saudiya ta ce ta yarda ta fara bincike daga ina jiragen suka taso ko yan basin saudiya da aka daka iran ta fito ta ce ba ita ce ba gwamnatin pakistan yan leken asiri sun faɗa musu isra'ila ce ta daki dan basin saudiya da suke so ƙasashen musulmi su kikkiɗe a yaƙi kuwait jordan bahrain saudiya qatar uae gabaki ɗaya waɗannan sai su haifar farmaki iran sai su bi rawa iran sai ta rushe iran suna ramuwa su kuma iran sun san suna da linzami za su kasu wannan su dagar da riyad da gidajen waɗannan su ma tunda yaƙi ya zama mu tattalin arzikin da ake takama da shi na mai da na menene to za a lalata wa kowa nan ƙasashen musulmi gaba ki ɗaya sun zauna a ƙasa haka su kuma daga nan su sai kuma babban isra'ila ta tabbata za su yi su mamaya tun daga gefen madina haibara ƙasar su har cikin turaki iraki har zuwa nil misira sai su yi ƙatar abin nan duk wannan anatin da man daddagan man da yake saudiya yake iran yake iraki sai venezuela da ta shiga ciki daman sun karfe na venezuela wanda ita ce ƙasa ta uku a duniya mai arzikin man fetur ɗin da yake kasa to sun karɓa saudiya ta ɗaya iraq iraq ta biyu venezuela sai iran to duk wannan sauki ɗin za su zo su karɓi sai zamanto kasashen musulmi da baki ɗaya sun zamanto sun zama tarihi yanzu an gama da musulunci abin da ya gabata duk wanda ya wani abu wanda ba su ya ba sai kun kuma musulmi yan zafin kai abu a yi ta kashe su wannan shi ne tsarin kuma sun fito fili sun fara kuma yanzu gabaki ɗaya ƙasashen wayayyun ƙasashen larabawa kamar yadda na faɗa alhamdulillah sun fara ganewa ko a wannan satin abin da aka faɗa a jodan a majalisar su da misir da sauransu wannan yaƙi ne na mu gabaki ɗaya kuma darurar dole yanzu a yi rundunar musulunci rundunar musulunci da za ta haɗa da malaysia pakistan saudiya kabar misira abin nan iran da duk waɗannan ƙasashen zamanto sun kada su dakarun musulunci nasu wannan muke ta addu'a ana neman addu'a ga mutane su daji a gama da wannan lokacin sannan mu ga musulmi wani irin kuma tanadi za mu zauna su yi wa kansu da abin da muke zaka ya fi can abin da kake hararuwa ya fi can kuma yanzu ya zama ma ba ma a ɓoye ba sai dai in kai gaula ne da ƙiƙi ba ka ganewa ba ma a bayyana ake faɗa waɗannan abubuwan da nake faɗa muku ba wani sirri ba ne ba suna nan ga nan a shashafin filbizo a intanet ai ka je ka kalle shi me wannan yakin da kuma me ake nufin shi ka je ka tambaya a wayar artificial intelligence kadan na zai faɗa ma yanzu ma da maganganun su su na Tanyahu su Trump su duk da maganganun na da da na yanzu ka gani sai dai sai kuma Allah ya toshe basirar ka baka gane amma abu ne a bayyane sannan bayan nan wannan abin nan mu sani har da mu Najeriya saboda north arewacin Najeriya muna zaune a kan arziki ne yawan ko mun yi musulunci mu sau da yawa ma ya fi na waɗancan ƙasashen nan ba za ka ji ka haɗa musulunci mu da larabawa nan iraki da waɗannan larabawa sai dai mustazimin a cikin su amma mu san tafiyan da ake kun Allah a nan ba za ka haɗa a kan ba yanzu samarin da za ka gani nan wajen karatu da tafsiri da menene in ka ji wancan ƙasashen ba za ka gan ba suna can suna rawa sun yi tuko sun ka ganki shi da arnan mawaƙa babu bambanci a askinsa da kayansa da menene ya shagala to mu ma fa ba a manta da mu shi yasa aka fara magana christian genocide na najeriya duk misali shi yasa aka fara iran tana taimakon 'yan ta'adda a najeriya wanda da isra'ila ya faɗa netanyahu ma ya faɗa shi yasa ake bayanin cewa a najeriya ana kuntata waɗanda ba musulmi ba duk mu ma don a kawo mu duk ajandar ɗaya ce manufar ɗaya in kai kana ji a wata ƙasa ake to kai ma an duro ƙasar ka sojoji suna nan suna yawo na amerika guda ɗari biyu da suka sauka suna gano location wajejen da za su ajiye turistinsu da ko su yi monitoring mu duk inda za mu je mu dawo duk kuma waɗannan shugabannin namu suna sane da wannan kuma suka sa hannu a yi wannan zai bayu a kan ya zama wajibi mu san waye za su zama shugabannin muna da mukaddimarci bukatar 'yan majalisar tarayya a 2027 kowane constituency su fito da mai kishi amma waɗannan ba abin da za su ma in ma ta ce za su ma ta cikin kanka kashi casa'in cikin ɗari ɗan majalisar tarayya ba abin da wannan jin da suka je suka yi na ɗan amshin shata to haka za su ci gaba da yin an koma 2027 in muna da hankali ku dawo da na dawakin kudu ku zaɓi wani in kuna da hankali ku dawo duk lokal gannan ɗinan na Kano mu dawo da shi haka na Katsina haka na Zamfar haka ne a shekara kudu kan ya ɗaka abu da suka yi mutane ba kuma abin da zai yi ba sai abu da suka yi mutane sun yi a wannan shekara mun mutane